Shaƙin mai kuɗin nan na Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya gina wa jami'ar Ibadan wata babbar cibiyar koyon kasuwanci ta miliyoyin naurori kyauta. Uwar gida Zuwaira Yusuf tana ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin Alhaji Aliko Dangote a ƙasashen Afirka. Mun kafa school ne kasan business for su da ba su da building to building ɗin ne muka gina musu. To wannan building ɗin kamar na mine ne na wajen karatu ne koko na wajen aje kayayyakin tari? Na wajen karatun business karatun kasuwanci. To kamar dakuna nawa ne ku gina? on two level akwai classrooms guda goma the office the staff guda suma guda goma. Wurin na da girma kamar duwa da ke business a University of Ibadan ta za su je su yi karatu. Kamar da me da me a cikin ɗakunan kamar kun sa kwamfuta ko wasu kayayyaki? Mun sa kujeri, mun sa rufa, mun sa AC, mun sa desk, mun sa furniture, yes everything da the school needs. Kamar wannan aiki ya ci kuɗi nawa? To alƙawarin da ana jiyan musu je graduation da aka ba shi honorary degree alƙawalin da ya ce zai ba su miliyan ɗari biyu da hamsin amma da sagirin da muka ya yi haka ya kusa kawa kamar miliyan ɗari hudu ba da ta muka gama. bayan wannan kuma me kuka yi a cikin wannan jami'a ta Ibadan? da shi muka fara. Ko akwai wani kira da kuka wa su ɗalibai da malaman jami'ar Ibadan? Yes, of course, of course. Sai amfani da wurin da kyau shi yi yadda ya kamata su da wannan building din. Duk classes da za a koya ma students na MBA, na doctorate degree, na business, wannan a yi shi a can. Kasan University Ibadan suna da certification daga MBA su samu inda za a rika koya ma students. Ko kuna da wata niyya ta gina irin wannan katafa farin gini a wasu jami'un Najeriya. A nashi jawabin shugaban jami'ar Ibadan Farfesa Idowu Olayinka ya gode wa Alhaji Aliko Dangote a game da wannan cibiya da ya gina musu ya ce wannan cibiya za ta taimaka ma ɗalibai da mallamansu cibiyar da aka sanya wa sunan Aliko Dangote dai ta kunshi babban ɗakin lacca, ofisoshi, azuzuwa, ɗakin karatu wato laburare, babban kanti, na'urorin wutar lantarki, ababen sanyaya muhalli da kuma tsayayyen injimin ba da wutar lantarki. An dai gina wannan cibiya ne a cikin shekaru ɗaya. Tun farko sai da jami'ar ta Ibadan ta baiwa Alhaji Aliko Dangote digirin girmamawa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.